الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله و... على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النصف gobe wikin kafaguwa gute ko yanzu alƙada 1438 kalenda alijiriya na ajin daidai bai gutuwa ne ko gutuwa ta yin safagutuwa ta ce august 2017 kalenda miladiya na ya cakaratun daga matu ya alkawadul fikihiyya ya shekul allama abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala da fune shi ba ni ce ji ne ne ya fune ga hanyar gwari mai na wani matsalaci ni na ci ba ga wannan alhamdulillah ga alhamdulillahi al'aliyi arfaqi wa jami'il ashiya'i wal mufarraq wa wal ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفقار إلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل شك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد جامعة المسائل الشوارد فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو وما, والعفو مع غفرانه والبر بيت قوة دنانيكو مانغا alhamdulillahi ebe kwato lori tabbatu ya allahu al'ali ya tuna latu al'arfaƙi ya ya gugarin beto sayi lo ba ali tushina wa jami'il ashiya'i ya tuna ya ji kuyakan wal mafarrike ce ke gana alhamdu ga yabo jan ya zo bu ya tuyi ce na sufe ya yi ci bata gumi ni mana yi ci yi na dokun wa eba ba ni mai ci ma ma mai doro shi hikima ma udin doro na tsoci jina ebe na e su na shi ya ci wa gumi sifa shi ya ci ma wa latu ikine e ma ci alo na wa gi mini su na shi ya tsoci adis na dabe na ga su ne sakwana su na shi ba ta ya ci su na shi wangi ya wali laila asma'ul husna fadu biha sifa ya tsoci ba ta ma wọn gumi aibun doro dabwa kiken doro madaba sai ce lele awon tagiya sai ce ji zalunca sai ce madiyya wa madiyya sifin sai ce bata wọn gumi daga fiskan dondo ya tune mace ce bata na tuwan biyu ebo na ya tune shi sai ce hallo na wani da na tsakani adalci da bulu-bulu sai ce mai zalunca ba na wajen ga lillahi ya ce ce ma ne ba ba su tabbatu ya ce ce allah ngai ya tunan iza jibu ta bi ibada bata nan amma layin doro to bacha ibada na magayi manufa na latu ce ajin halita nan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ce ji wajen ta ya jini bai zan yan sai ba biya jibu ta yan al'ali ya tuna Allah tunan ya bane lilatu wa ga wuta ade uluwu zat amma da uluwul kadar amma da uluwul kahar uluwu zat sai ce Allah tube za a cikin sai ta kin al'arashu ulowul qadar ulowul qadar sai ce latu da cinwi a dai ulowul qahar sai ce latu da kagu ya ce da kagu ta ce yin dundu al'arfaqi ma'ana ce ce arrafiq wani diya gube tausayi ya bayar tunan shi wani yandoro na tsoye ji na wajen amfani bai maslaha ya bai hikima ko mai lawu ran yandoro na tsoye ji na wajen hikima wajen wa wuyanya wa ta'ala a halitta ya san mashi gangani bai kiyin da ba fufu gutsuwa sai ci da yi kuwa gan ya ba ni na mamuri zara da shi kula laukun fa ya zawon jiji wa ya dabba ji ka ka ka ka ka ka ka yi hari mai alita ne fata a gumi mini rifku da yake mai yato ci sai ce jiye ji nan wani da yanayi ji ka ka ka ka ka ka yi nan sai ci da yi kwanin gwagon wajen ya ba ni wuji nan sai ci da yi kwanin to zai ji agbi nan gwagwan gawu ba ga wuba nan amma mini kima sai ci budu na zanga ga agbi nan mucin adalci ne sai ce wanda yaso kuja zalunci jan sai ci ma imani la zan do ci gande ba wi falalu ne sai ci jiyana la ta munnu alayya islamukum e ga fi pipi mige ya imani go ya musulunci goma balillahi munnu alaykum an hadakum lil iman sai ci ma wa ba wula kan zan do ci shi wanda yaso kuja zalunci jan adalci ne sai ci ga da wannan sifan do mini sifati ya tsuyi ce wundi tasiri ya alhalku bi al'amuri ala halku wal amur ga ni ga lamarin na ji fahimta nan gigi shi dan gulu ne da zan wace ya lamarin su ne shi ya tsuyi ce da sifati ya tsuyi ci nan ga waye su ne ya tsuyi ci dokun wani lalala asma'ul husna faduhu biha ko kulilullahu du rahman ayyama tadu falawla asma'u al husna e bogo ya zubu ga wasu kodin sunne ne na wuce bata ne sifatu ga wuce ci daidai sifin ya ce ci mawun biyan halittu wuja lai saka misli shai wa sami'u albasir ba na man ga jami'il a shiya wani ke ne ya tuna wani yi ya kan wacce ke yanyi kakayi nan dole a ɗaya shi dambu sai ci halitta ta yi ci allahu gajin halitta ya ɓata allahu mage yaya ziki ɓata amma to su zukun sọ̀kwázà lóró gan bàá yìí káyìn là yìí káyìn bàbá yìí káyìn lè yìí shi, kó zàwọn yìí káyìn dábà yìí káyìn súra yìí ká káyìn ìwọ́n pa gandò sí ìdí ci gandò sí ìdí lánàá tí bọ́kù lánàá tí yòkó kó lánàá tí dúró lánàá tí sà lánàá tí sà bàtà aláwa yi zàwọn yìí di yírí yírí ngóòlì yàá di ìṣiráàkù yi, yìí zàwọn yi àmà yàá gan yẹn sọ̀kọ́ àdìta zàwọn dòrò jí ka káyìn. ko ya bi kira ku fata yali ta ya ce ci ko amma yake a gan kakayi fata na shi lamarin yi ku ya ci da ya kima ya ce ci wunga bu wudan bai tiye ba wasu ya til gazira wani hikamil bahira til kasira ce ci na jini mana gwafi na ni mana shi make dokuna ga algaziratu wal hikami sai ci make be kime albahirati na gokana alkasira make dokuna nan wala waye tiya falala ya ce ce biyar ya kai ce ci na mayan doro ke jana ta ya ce ci dambo na ga wudde ni ma mini ni ma ya ce ci ba na ya especially zawangi sai ci zawangi ya falala wala kadi karamna bani adama kika ya zo an jin wace ce ya zo an jin wace ene dan samo be kinyina sai cayin na jiji za an yi dela ji amfani wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina sai ce ni majiya ya tona sona tona tulana ni majiya sai ci ma ya ba wa in tawdu ni'matallahi la tusuha ya gaba ni mai sai ci wa ya ba inna allaha lillahi hakika suku la ghafurun rahim ya tuyo ne fabe zai mai gunye zanen waje yi lacin bali waje tukwai lawagan waje misun da gintara ya lagangan waje yi lasusun waje bice ladazan waje gunye latoyan waje tukwai lawagan waje hankali laji kiyo e laji tunani ko ba ta yi na jini mai ciyo waje aminci dai jo alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Min ni ma cece yeye yiti ju me ya minci we jenu ofi dan we ci jenu ofi dan we ci de yiti ya dan we ci ate tupa we wonga dan we ci anne we le baya ko dan we ci digi ko kuruma ngagawa dan we ci ruwaji zawa? zandoci kuturu ko kwa so ge ta zandoci wala ke ndoci wo gunya ba ta mato yace ne jijiya waye bana wala de mota na ogan so ko ji ndoro ya waya rabani mai yace ci tamare zandoci de mota mai yana wade na adiya zandoci de mota be mi biya fitiji amma de bi cha da kan so ci ya wo giji zandoci wa duje ba ta ko kan to to min ci ko ci ko wato amma so ci yuja wajin ya buya so ta wa in ta uduni matallahi la tusuha amma tu yi cini latunan wajo ji yarda da zai abe kyau ga ji ya buya su yi cina layin shekartun la'azi da na ya ga ji ya buya su yi ci a bi ni mana matu ya ci jiya wani wai ke gauya za ce ci tamiliya bai gi ce ci tamiliya bai yi mi ce ci mi lafiya ni ce ci mi makaza jiya mi ala hadisi daga ta hadisu bi layi shukr ni ma wato na tsoye ci a wani wasu tuye ga tsoye ci ji ni ma ka zami mini ya basu kwaji budan ni ma na mato ya ci ji a wani a ni ma ya tsoye ci lalurar fun ololotu kirki ọmọ gala ni ma ya tsoye ci da alotun da jema gala tupa da awuwa ni bai yi gani bai guluma ma gala ya da cin bluefield bai gan da ya zagi zagi ile ma gala biyar yawa da aga gadede ko azu gama ta zama ko aga gadede kuma addini babu dalili ma gala bi wa wada zalo mi karuwa bi mi ge bi wada ji ba na gala ya wuza ko wa zuza ko wa shuti za ba bugan doro ma ko mi mana yace ti jin wani gala wa alle ko ba ma ba no je wal hikamil bahiratil kasira gangani bi hikima na ji albahira wacce to hankali to ile ciwon wuce hankali mai ji mamaki sai ta sama ji wale bana lakan gari guniya ko ce ta ngi ji gena igide bi we da etu bi we da ko e ya shi ba ti ba ta inda ji ayan su chu da na ga cin ali tan da lenin mu cikin san ba lewu cikin ki lewu cikin yi lewu cikin ya tsale mu ci tsangi lewu cikin kim da yanayi je je ba nan lokacin ne zuka ne yi kiri ne ban fere mucici dabba shi ne ne da zambe bagu ne ne da zambe bagu ba ne da ne bagba ne fufu mucici cigba shi ne ne waiva ne yi mungoro ne kaza mucici egwa shi ne mucici pati ne mucici ya ce yadu shi ne nan yan ne wa ne mamaki shi ya dabo ka na kan wato wato ka ci ne mamaki dabo wa fi an afala tubsirun wa ga lo litafiyan shifa'ul alili fi masalil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lili gangan be litafiyan atibyan fi aqsamil qur'ani ibn qayyim gangan be litafiyan a ah, littafin mifta darus sa'ada wa mashe wulayat ilmi wal irada littafin ta na ibn qayyim kan littafin ta na fasali fi wani ibn qayyim jin bayaniya e eh, sabiya ma be mamaki ne shi mini alita yana so ci jinona wa kun la an yo to na nga cin ci ta tun nga fe darasi yuna e bane mamaki shi bai tiye ta ci manga ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائذ مراتب الفخار ثم الصلاة كاغتشا صلاة مع سلام بامبا بامين تي دائمين دبو دفيلونا على الرسول ولو يتبطو يا توشي القرشي ني قرشي تي الخاتم ما يعني بيزمو ونا نادي يعني بندوزمو بوانا wa alihi bai zami anabi ji. wa sahabihi bi sahabiyu ji al'abrari na ji zakirki nan alha'izi na jaje marati balfahari matsayi wuci konin kwalega salatu daga basu yi cin gai sana'uwa al'abdi filma da ala ya ji kirki na tsoye ce wuji ya samu na shan ne lauga tsoye da samu assalamu manwi ezulu gangwa ezulu jaminci daga ba shiri yoyi da mulu jaminci daga ba ba ta jonga assalamu aminci su ko bi assalatu ya ce na dabo da filo na muluji tabbatu ya ar-rasulu tuci man ji ga ga ga rasulu ga izana jin waye a majin forogun layin wunan ko amma ya gane buka gane to annabi wato aji wayi a maji wato forogu la yungu amma rasu le bi shari'a wuro annabi mo ma bi shari'a shari'a rasu na bi kanuna annabi ne quraishi shi na khatim wuce ke ya annabi yanzu magona na adi annabi biyu zuma annabi muhammadu ba ma kana muhammadu ba hadimin rijalikum walakin rasulullah khatamun nabiyyin ani muhammadu fi ba zan mini za ba ge ba wani fi ce ce ci mu ya nabi yanzu mago wa alihi da mu shi wa sabi da sahabi shi al'abirari na shi za kirkinin alha'izi maratib alfahari mu ya nabi shi a gaghi zai inoli alin nabi zai jami to a nabi sallallahu alaihi ta ce addini bu ha da fu alkiyami na mini abu sabi shi ga gandamu ko ko ebo matsayin ya sahabe jo be daraja ya sahabe a nabi shi da ya kirki na lune be da sai ce ci na lune ali amma wale gan in specific zai ji alun nabi na ko zai ji alul baiti na daga zai ji alu ali zami na ali shi alu aqil zami ya aqil shi ali ja'far zami ya ja'far shi ali abba zami ya abba shi imishi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji da ne bata ga da taciyan alul amma kawai gai alul agwa musulunci agwa su tauhidi agwa su sunna kawai ga gawai dangi bi nabi wa malagwa musulunci nga wale man abdu abiya amalu lam bi nasabuhu da ne tu kirkiu wallu da daraja wuci kwana dangi wa jikiya wa da ludiya ebogo ngole zami anibi mai yi saraka wa ma wa zami anibi je boye na asu musulunci no gan bito dangi na je bi anibi muhammadu no ma ji gulu e tiye lamari abwa sahabi magai da naga gubi anibi o mai man ju cha ja je litatiya imani ona manga bai tiya gutu ci ko ilamu de ta anna afdalal minan علم يزيل الشك أنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب لم دبيبي ودي تعطيت وجيبا ويا وي أن أفضل المنن كدف كده فللا نجعل خير غنى ko wato ni mana jal khairi gana ngayi ilmun yuzilu shakka an kawar daren ilimi nan ga shakka fake ya goyawe kuma ga shi kan lake ya goyawe na wa yakshifu alhaqqa li dhil qulubi wa yakshifu kuma ga pipe la de ma nan ga kiya gola nga nga yake alhaqqa gaskiya to gaskiya cinan li dhil qulubi ya zane biye gbanwangi nan wa yusilu al'abuda kuma ga wuce da da aje ila al-matlubi yana wani wani bai ki yabu cin da gutsu yi nan ana manya gana ga gafala na sako nima be falala na sako jin ya wuce na doku amma yana be falala ga mini ya niman na wana ya al-ilmun nafi'u ilimi na diki na na di amfani na ana ma lawo ilimi na di amfani na nga yana ku kala da ya guba nan ilmun yuzilu shakka anka wa daran ilimi na ga shakka fake abu mu ci ga shakka fake abu nan imana ilimi na ga shubu halake abu nan mu ga shahawatu lake abu nan shubu hatu wala kibiyo wala shakka bi e wani kaga yaza je ilimi na shiduna kaga yaza je ilimi na ajigun daga alqur'ano bi sunne bi asar sahabe na ilimin ne la shakka loza ke ilimin kalamu nan ke ilimin mantiki nan ke ilimin falasifa nan ke ilimin shi nan ko ke ilimin simiya ko ke ilimin usulu ramili nan ɓata wa shek ya imani ga akida ga shek wani laga da ya amma sun alkur'ani wacce agwa sun sunna wace mutu a sa da yan sahabiya na bishi a ɗiya gangan da

nce la gaba za je kasala na wa lokaci kirkiwa wa nan shawayen kiyon wuce da dule shawayen wuji a ramu wuji dukiya ya kunji wuji dukiya na yi na wuji dukiya na jiyan wa nan wuji ba kowane lannan lwa shawayen wundu dan ci shawayen wundu din lewa to shawayen wundu su bayan gaji zashi kima yin nan shawa alfaraji ko shawon wagon wani wagon wani in wa zagan wagon wa gibato wagon wa farin wagon wa fiya don ala go ya ka mun ji shawa tu je nan ngato ilimi wange la za wange gambe de de ne wa ma je la kirki e bayan sai ci bwa so ga gambe yiri ne wa ma je za adini bwa so ga gambe shahawatu ga adini kya shubuhatu ai mata yadu na amna lamma sabaru sọ́bọ̀rú ala ta'atin lahi sabaru alil mafiyati sabaru ala ne ala aqdarin lahi wa kanu bi a yuqinun amai da yakini yakini na suku nga ala ke wucin so nga ala ilmu na shugo ilimi na na gaza gan da shubuhatu be shahawati nan Nchake ake layyaki ne da ya zanen ibn e al-yaqin na opposite yan shakka ko al-imanu tamu masuku ngan yana lauji de na wewa wa imani ji wace atin kirki lona na maga opposite yan kando ne daga je ilimi na je amfani na yaqini wa fi bi ibada na mawajin ya so yace na fi bi feza ma feza na wo mana sai guba na ga gubi ebo na wa je za wuci ko adini ba so ga de guba waje ilimi wangi wa make lokin kirki waje alna min ai matan ya duna bi amrina lamma sabaru ya lafiya da ci da adini na gona a kuljina wa kanu bi ayatina yuqinun a mai da yakini bi ayayen suci yakinu ga wuta a da ilmul yaqin amadi da ainul yaqin amma haqqul yaqin ilmul yaqin ke misali daga jode da ilimi ga aljanna da waye na madambu awwa ka to ga aljanna da bani wi dat lil muttaqina amma ga ga na da bani wi dat lil kafirin waje shiri na ji shiri kafiri jama'a janna ji shirya la kirki ne da sai sai kina ngole wo je ilimin na ga wayi ma jibin na sai kiyo ilmul yaqin ainul yakini ma sai ka kune da ya ga bi a e gimi aljanna ya ga tun aljanna mi sun wa uzifatil jannatu lil muttaqina a janna la tsaba zai ide da sai ce kina wa burizatil jahimu lil qawin a ce ne jahimu lati ya zai ja gituna ya e gimi aljanna jige da aljanna ko ya e ne ce le ne da ya yi na sai kiyo ne ainul yakini matsayin ta ce yakini ci hakul yakini gancin ejimi aljanna jiga janna no le a pass level yin ilmul yakini ani amma pass yin level yin aimul yakini ani babu adan gano level yin hakul yakini bona to yan do ce damu a te gun yawe so ga di dikiyo so ga de zango wa ga to imanya su ga le zando ti o so wa gan to imani ji ko ge ya tu ga guwo alle kiyaye wato yano wagon wani biyu yawa ba nono ko wato ilimi wangi yayin yo ne laza gangan wangi nan waga je ilimi wa sai da kuma qur'ani bai wa ji foro batun tunguri wa ka goya tun deje wa jin azkaru wa jin salatu alabi wa jin goya tuci wa ga jin tuci wa ga ga wangi wa ga dede lugwa ilimi wangi wala laza lokin kirki ọgbà sun salla ọgbà sun azun ọgbà sun zaka ọgbà sun sadaka ko ọgbà sun ajilo ọgbà sun wàfẹ́ di bolobolo ya manci yawon shi wàfẹ́ egun ẹ̀dẹ́kan gíje wàfẹ́ wọnú sáyé ci ko a magana ga wọnú sáyé wani ya kura ya gara ya bane kura ake musulunci wa jahilici na mawale da hannun shi gunyo na magajeje mace ke matun jeje nan ga sun yi zai lani wọ́n jí tó kó wọ́n gẹ́gẹ́ sọ̀kọ̀sọ̀kọ̀ wọ́n spray the video àṣẹ́bà kó pátákì mọ́ wọn já ilé wọ́n ká tún yẹn dáná wọ́n jí ṣírkà kó wọ́n jí sírí wọ́n wúzà wọ́n jí dúkìá kúnjí wọ́n jí kazafi wọ́n da su zashi da sauransu kowane da bench kowane da dili wato kowane da ji robbery ba ta kimo zanen biyo sokwai a katon wa biyo sokwai wa ajiyar irin nan kuyoko wà wale gan al'ilimin nafi'u wuje muhimmanci sarauni amma ilimi lafun jari sai wake lotu ko hmm. bai ti mọ́ gan faris ala fahmi kalil kawa'idi jami'atil masa'ili فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب آل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأفوى مع غفرانه والبر وفعرف في الجمع ala fahmi qalil qawaidi na wajin fahimtar ka'ida shi na jami'atil masaili shawaridi ka'ida na shi wa ku koyar kala da matsala na shi gan gan gan gan gan gan gan fatar ta fil ilimi khaira murtaka fatar ta ki wace gagun fil ilimi ilimi khaira murtaka ya gungun ne wa an ji da alkhairi gana wa taktafi sublallazi qad wacce ga abu da ya kuwan zai ji a da taufiki nan ko? wahadihi kawaidun na zamto ha na na shi kawaidun ka'ida shi yiwuwa na zamto ha na shi tsari na min kutubi alil ilimi daga littafiyan man shokar hasaltu ha gaba miliyan jazahumul maula azimal ajiri jazahu almaula maula tsohon cinan wacinan gaba azim al'ajiri ya lada da wacina wal'afu so ya ce mun fa gani da yayi ma a gufuranihi famba bai gafare wal biri bai bulubulu no ne man gaji kokar waje fahimta ya ka'ida shi na ga hakijin ga matsala na shi a ga kirkiri na tun da wani shi a wani anyway ga wani wa ya jiyawa a ga matsala a dini ɓata wa limuwa amma ka'ida shi dan wani yana shiga gan kere-kere shi ba nutsu tunan guji ke wutu don da shi ya wani fatar ga toga ilimin na dai fatar ta ke fil ilimi khaira kawai shi ga agun ilimin agun wangi ya bane zanu ce wato ilimi amma ya ko ga da je ilimi na wuce ko wuce da daga kin buye ce a ce lu fito kunu rabbani yana bima kuntu tu'alimuna na kitabu ma kuntun. tadrusun ko wata ka'ida na shi dana wani fiye daga littafiyan maji ban wujen alkawaidin nuraniya ta tayyib ya dambo yadda na rajab mun dambo ala ba wanda zahiri ya yi imamu suyuti ko ah, alashwar nazar imam suyuti wundabo alashwar nazar ibn nujaym wundabo ko littafin da ci kaka littafin ne bai ne littafin kawai da juro adi alkawai da fikiyya wajiga na ku amma da abdawa bitul fikiyya alkawai da fikiyya qaida juro ne dikino ne gandan abuwa bu kamanin ya fi kiwo amma abdobit kayi daga wuce yi mo amma babi ni gbogbo lotun amma ke je nazariyat alfiqiyya bi amma ke je alqawaid alusuliyya nole break yen na bani wuce abe litafi yi gboro insha Allah ga jazahumul maula azim al ajr sai cinan wacinan gaman ne ba bi alkhairi lada na wacinan wal afwa sai ya cinan fa yi ma gufrani fama be fifoyi wal bir bi bolo bolo le ga bai ci ya hutu a balogu wannan man man ya laye tudan ke dai yagbe ka'ida nan yagbe ka'ida shi wanda mini sababi wunci ko ne lazajin fahimta yin karatu mai la ilimin fayaza malaza goyi limi tsanin ebo na e matsala na jaji kiyo mu haggan kaka kaka kayan mu shawaridu amma waga limi kawari na yiwa suku nga ji kiyo nga tun da doji ya wai it's like wani ma su yi jakwa ta ga waso wani amma waga da formula suku to to equation na wula ta ba lele ne zade ga wula biyu abe kí ọdẹ gájẹ mo ọmọ mú fọ́mùlà jẹ be no ọgbọ́n di o ọ so vo mathematician ne ga be no wa àgbẹ̀ solution na di ki o wa di ẹni àǹfààní ye gbe kaida na nga di kí ọ nga dán náà kábọ̀ ọmọdé káyidà ga ọgbẹ́ ẹ̀gẹ́ wàá wa wàá fẹ́ bọ́ sa allahu ala ka fi jawo ga ni ga jini allah ba mu lada ba ni ga cin bishin allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu